This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake magana akan mitoci 22-25 a jamhuriyar Nijar sashen Hausa yana nan a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. A kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran ma assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Galadanci ina tare da Mahmud Lalo muna fata kun wani lafiya. Yau Lahadi bakwai ga watan Yuni. Kafin mi nisa Mahmud zai fara da kan labarai. To dakarun ƙasar Isra'ila sun mai da martani akan yankin Gaza bayan wani hararroka da aka kai musu. Wata kotu a kasar Saudiya ta ƙara jaddada hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma da bulala dubu da aka yi kewa wani mutum. shugaban amurka barack obama yana kasar jamus inda yake halartar taron kolin manyan kasashen duniya na g7 babu shakka kuma shugaban najeriya muhammadu buhari shi ma yana can zama taɓo ku je abin da ake ciki sannan da wadawa efcc ta tsare ne tun bayan fara shugabancin buhari a najeriya dole in ka taka doka in ka zalunci kasa dole a kama ka sannan me ke faruwa ne a jamhuriyar niger nan da kwanaki kaɗan kuma za mu yi nazari mu gani in ba su ɗauki matakan nuna alamun sun ji abin da muka faɗi ba. Babu shakka za mu duduba uh, wannan lamari domin mu fahimce shi sosai. Sannan Grace za ta kawo shirin bishara, amma bari fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. shugaba barack obama ya isa kasar jamus inda yake halartar taron koli na kasashen duniya bakwai da suka fi karfin tattalin arziki na g7 an ga mr obama a wajen taron wanda ake kira bavarian village tare da shugabar gwamnatin jamus angela merkel yayin da ake dakon jawaban da shugabannin za su yi a wannan taro shugaba barack obama ya ce yana sa ran zai gana da takwarar aikinsa merkel a gefen taron kan makomar dangantakar kasashen biyu da kuma yadda za su fuskanci batun takurawar da rasha ke yi wa ukraine a nata bangaren dai makel ta kwatanta amurka a matsayin kawa da abokiyar hulɗa batun kasuwanci shine zai mamaye batutuwan da za a tattauna a taron sai dai akwai sauran kalubale da dama da ake sa ran za su kunno kai a wannan taro har ila yau wato wani jami'in tsaron burtaniya ya ce sun samu rahoton da ke nuna cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da kasar libya na shirin tsallaka tekun mediterranean mai cike da haɗari domin samun ingantaccen rayuwa a nahiyar turai Captain Nick Cook Prest ya ce akwai bayanai da ke nuna cewa wasu bakin haure 450 zuwa 500 suna jira a bakin teku domin a kwashe su zuwa nahiyar ta turai daga Libya. A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce an aika da wani jirgin ruwan ƙasa mai suna Bulwark ya ceci wasu bakin haure 500 bayan da wani jirgi mai saukar ungulu ya hange kwale-kwalensu yana galantoyi a kan teku. har ila yau wani jirgin ruwan italiya da ya kwaso wasu mutane 316 da suka taso daga libyan ya isa gabar tekun yankin lampedusa a yan watannin nan an samu kurarar bakin haure da dama zuwa nahiyar turai lamarin da masu fashin baki ke cewa na da nasaba da rashin doka da oda a libya wanda hakan ke buɗe kofar kurarar bakin haure ta ƙasar ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to dakarun ƙasar isra'ila sun tabbatar da kai wani harin na sama a arewacin yankin gaza wannan a cewar dakarun martani ne ga harbo roka da yankuna da ke karkashin hamas suka yi zuwa kudancin isra'ila ya zuwa yau lahadi babu bayanai da ke nuna ko an samu jikata a bangarorin biyu wata kungiyar tsageru dai ta ɗauki alakin kai harin makamin rokar wanda ya fada a yankin da ake kira ashkelon mai tazar kilomita goma daga yankin na gaza a yan makonnin nan marautanni sun ce an samu hare-haren rokoki da dama daga gaza zuwa cikin isra'ilan yayin da hukumomin kasar suka ayyana cewa za su rufe kan iyakarsu da ke ba da damar shiga yankin na gaza wata kotu a ƙasar saudiya ta ƙara jaddada hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma da bulala dubu ɗaya da aka yankewa wani mai shafin wato wani mai amfani da shafin intanet wanda aka samu da laifin yin ɓatanci ga addinin islama matar ra'if Bidawi ce ta tabbatar da matsayin da kotun ta ɗauka a yau lahadi duk da magiyar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da majalisar ɗinkin duniya suka yi na a yafe mai a shekarar 2012 hukumomin saudiya sun yi wa Bidawi mai shekaru 31 bulala hamsin, saboda wani sabo da ya yi da kuma nuna sakaci ga tsaron ƙasa a lokacin da ya buɗe wani dandali a shafin intanet da ke bai wa jama'a damar yin muhawara zadai a aiwatar da hukuncin bulalan ne a cikin makonni ashirin da ƙarshe a yau lahadi al'ummar ƙasar turkiya na kada ƙuri'unsu a wani zaɓe mai cike da tarihi wanda ka iya ba shugaba recep tayyip erdogan damar samar da sauyi a kundin tsarin mulkin ƙasar a jiya asabar an yi zaman ɗarɗar bayan da kurɗawa suka gudanar da wata zanga-zangar neman a gudanar da bincike kan wasu hare-hare da aka kai wajen taron gangamin siyasa na jam'iyyar kurɗawan a kudancin birnin diyar barik akalla dai mutane biyu ne suka rasa rayukansu a waɗannan hare-hare kuri'a kurdawan na da matukar muhimmanci a wannan zaɓe domin za ta yi tasiri wajen baiwa jam'iyyar shugaba edouard ta akp damar samun kuri'u mafi rinjaye da take bukata baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc marala jama'a halin yanzu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauka a birnin Munich na kasar Jamus domin halartar taron kasashe bakwai da suka fi karfi a duniya ko G7 na turanci. Ga kakakin shugaban Malam Garba Shehu wanda yake tare da shi a halin yanzu muna tare da shi akan layi. Garba yaushe za a fara wannan taro ne? Ai yanzu da nake maka magana yau za a fara amma kuma wanda ya shafe mu wanda aka gaji shugaban Najeriya gobe ne da shi ne Me ake fata za a samu a wannan taro ne? kasan su suka gayyace shi da yake nan hmm. kuma ba wai gayyata kawai suka yi marba suka ce ya yi lissafin wani irin taimako gudunmawa yake so kasashe masu arziki masana'antu za su yi wa Najeriya. Wa masu arziki masana'antu. na Ya samu nasara. Hmm. Saboda haka ina tabbatar maka a yanzu haka da ya shigo ya zo da lissafin abin da yake ganin zai zama alheri da mulkin sa ke kasar Najeriya. yanzu da wannan taro na G7 akwai kuma wasu ayyuka da shi shugaban zai yi a nan a kasar Jamus ko a nan Turai kafin ya koma gida Najeriya. Ai ai gashi nan yadda kowa ma so yake ya zauna da shi kusan shugabannin na manya-manya na duniya sai dai a zaɓi wanda za ya zama da su saboda zaman namu a nan Germany dan takaitacce ne amma zai yi mitin da shugabanni kamar misali da kuma shugaban bankin duniya a nan jamani. yaushe za ku koma Najeriya? ubangiji suna da dare kakakin shugaban ƙasar najeriya kenan malam garba shi mun gode sosai malam garba sanu muhammad zakwato kyaftu sanu muhammad zakwato kyaftu sanu muhammad zakwato kyaftu sanu muhammad zakwato kyaftu sanu da yaƙi zakwato mamman madala batun cin hanci da rashawa zarmiya da almanda hana na arzikin kasa na ɗaya daga cikin kuncina daga cikin batutuwa da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka ya ɗauki alwashin takala a najeriya sai dai matakan da aka ɗauka baya bayan nan shin ana iya cewa ana tauna tsakuwa ne don ta ji tsoro ga wakilin murya amurka nasa da malika a birnin tare najeriya abuja tun bayan hawan gwamnatin Muhammadu Buhari mai da'awar yaƙi da cin hanci da rashawa hukumar yaƙin EFCC ta gayyaci fitattun mutane biyu ne tsohon gwamna Adama Murtala Nyako da tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif. Uh, hukumar dai ta bakin kakakinta Wilson Owojeren na nana ta ba tana yi wa 'yan siyasa ko wata 'yan jam'iyya bi ta da kulle ba ne don yin an duba Nyako dan APC ne mai mulki Sharif kuma dan PDP mai adawa. zargin ko aibanta mu da tsohuwar ma'aikaciyar mu Mrs. Ibika Kutai cewa mun yi barci na tsawon shekara takwas ba cas bare as ke tace ta yunkurin shafa mana bakin fenti. Shugaba Buhari dai ba alamun ya sanya baki zuwa yanzu a lamarin waɗanda ake gayyatar in ba manta wa jam'iyyar apc ta bakin sakataren ta mai malabu ni ta goyi bayan alwashin buhari na ba dan mowa ko bora a wannan yakin saboda idan aka daina cin hanci da rashawa aka daina satan nan za a samu a taskace kuɗi da za a yi wa 'yan najeriya aiki ni ne sani hallar maiwa president na northern youth for apc idan ka dubi yanzu duk matsalolin da muke nan gurin a najeriya ne kawai a cikin gidan mutum ɗaya kawai za a iya samun sama da biliyan goma sha biyar a najeriya ne kawai kaɗai mutum ɗaya shi ne zai karbi kuɗin ministry gaba ɗaya ya cinye kuma ba a yi komai ba babu responsible ƙasa wadda za ta yi da a irin wannan abun masana kimiyyar siyasa irin su dr sadiq abba na jami'ar abuja na ganin har dai buhari zai yi tasiri a takaddarin lokaci sai ya gaggauta sa kafar wando ɗaya da barayin biro halayen da ya sa ɗan najeriya ya hana kansa ci da sha don kawai ya ga buhari ya hau mulkin nan ya kwace mishi hakkinsa ɗaurin mutum ba wai zaɓin buhari ba ne ɗaurin mutum ko rashin ɗaurin mutum wannan zaɓi ce na kundin tsarin ƙasa in mutum a hujjoji sun nuna dole a ɗaure mutum bun buwari ba a kawai a zage shi sai ce ba zai ɗauri mutum ba dole in ka taka doka in ka zalunci ƙasa dole a kama ka wato mana dokta baka gani da lamuran kasan nan suka dagule aka samu bambanci kamar na kabilanci na addini wani lokacin akwai abubuwan da da dama ya kamata a yi haƙuri kawai a ja layi a ci gaba da yin ayyuka da za su taimaki al'umma akwai ɗan gaskiya nan amma ba yadda za a yi yadda aka malam nasu aka tuna fa yau inda muke zanne nan gwamnati ba ta da biliyan daya a cikin account ɗinta najeriya tana da mutane sama da miliyan 170 al'amura ya bi ya lalace kasar nan kuma kudin nan ba wai ba same su bane an same su sata aka yi kuma wanda suka yi sata nan an san su suna cikin kasar Najeriya to in aka ce ba za a bi su a karbi wannan kuɗaɗen ba da wani kuɗi ne Buhari zai shiga gwamnatin Buhari zai zai aikin nan bayanai dai na nuna Buhari na zabar wadanda zai nada majalisar ministoci ne a tsanake dan tankade da rairayar masu bunu da marasa bunun cin hanci Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. na gida Bye. Madalla a gaida Nasira da Mel Hikaya daga birnin Abuja, Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na bari Amurka ne a nan birnin Washington DC. agogon yanzu karfe goma sha ɗaya na mintuna goma sha biyu yanzu bar makaɗa zuwa jamhuriyar Nijar inda mayar ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar da wani gagarumin zanga-zangar lumana domin nuna adawa da gwamnati jagoran zanga-zangar kuma shugaban kungiyar npc arno arzuka wanda gwamnati ta tsare a kwanakin baya yana tare da mu yanzu haka malam nuhu wai menene ya faru ne eh to alhamdulillah lalle a ranar jiya eh, mun sa kira ga al'ummar nijar maza da mata na ibirnin mai da kewaye domin su hito a yi jerin gwano da taron gangami kuma allah da ikon shi ya ba da dama ya ba da sa'a wannan taro din an samu an yi shi lahiya an kare shi lafiya kuma eh, mu sai mu ce mu yi ma allah godiya alhamdulillahi taro ya yi kyau yadda muke fata shi tare na eh, menene? Taro ne na 'yan ƙasa domin jan hankalin gwamnati bisa kan abubuwa da dama wanda ake yi wanda suke cima jama'a tuwa a ƙwarya wanda suke hana ma ruwa gudu a cikin tahiyar jagorancin da ake ayo a cikin ƙasar kamar wani abubuwa gwamnati take yi eh to musamman na farko da shine akwai matsaloli wanda ya zama to na yau da kullum matsalar rayuwa eh, musamman matsalar samun makamashi da matsalar samun eh, ruwa na sha da kuma matsalar rashin lafiya na ciwon na ɗan sankarar inda gwamnati ya nuna kama ya kasa cikin tafiya. biyu kuma shine matsalar yawan da fice da aka ɗauki aka ce an ƙara yawan da fice musamman guda ba biyu a cikin wanga lokacin da muke cikin mawuyacin hali an ce al'umma ta ƙaru in al'umma ta ƙaru sai a ƙara yawan da fice muna mamakin ya za a ce ana shagoranci na gari a ce irin wannan abu yana faruwa na uku kuma shine eh, musamman matsalolin da muke da tsakaninmu da shi gwamnati da shi da sauran eh, mutanen kasashen eh, waje musamman kasashen turawa inda yake abubuwa da dama kamar ya sai da kasar zuwa gare su abin da suke so suke yi a cikin kasanmu. yanzu zanga zanga da kuka yi me ya haifar abin da yawa shine ga sun sun zo sun mamaye mu da ƙasa amma duk da zaman nasu a cikin ƙasa sun ce sun zo su kama muna ne amma bai hana ba duk lokaci zuwa lokaci ana iya kawo muna hari a cikin kasa a zo ai muna banna kuma ana neman labari ana neman hanya ba a samu ba bayani ba magana siyasa siyasa ba ce magana ce ta kishin kasa magana ce ta san ƙasa magana ce ta tawa kai magana ce ta kare kasa magana ce ta mutuncin kasa shi an muharin muke sa tsammani nan da gaba insha Allah ta'ala ba ma zan canja mai ɗaya ne za mu sa kira a faɗin ƙasa gaba ɗaya domin a tunkari wannan maganganu a yi yakin da zai sa dole eh, wanda suke musu tsaye musu gindi a cikin a nan Nijar ya to su gyara kuma dole su fasa su kansu kuma su gane da ba za mu yi yarda ba muna sa ido muna kallo ana zuwa ana muna eh, ana muna yaudara ana muna zalunci ana muna zamba cikin aminci Malam Nuhu ah, gwamnati ta ce wani abu yanzu game da musamman ma shi wannan zanga-zanga da kuka kammala a baya-bayan nan. a yanzu dai muna jiran tunda mun yi mu dai mun sa kira mun gwasabta musu kuma sun ga alamun lalle da gaske ake tunda duk lokacin da ake jan su ana dumi da cikin rediyo a ce kaza a ce kaza ganin sai kamar wasa ne kamar almara ce tunda za ma ai mun jima muna yi tare da su kana tuni kamin su su zo iko a yau ina mun jima muna gwagwarmaya suna tare suna baya gare mu muna yin gwagwarmaya eh a yanzu an zo an juya yau suke iko waɗancan su ma sun koma su ma sun koma 'yan adawa su ma suna nan yana a yau ina nan ai duk muna ganin su mun san da su mun gane duka waɗannan 'yan siyasar da kake gani hankalin yaudara ce gare su hankalin zalunci gare su ba dan ƙasa suke yi ba dan kanun su suke yi abin da suke nema matsayi matsayi dan su gyara kanun su da su da iyalin su da karaban su amma ba abin da ya samu suke da kukan kasa dan shi gani da 'yan adawa da yan ikon duk wasu guda wasu guda mun ga wasu guda wasu guda abinda da muke ma kowa talaka bawan Allah shi gane babu mai yi sai Allah kun ba da sai sai Allah kuma mu tashi mu kama kanmu mu tashi dare da rana babu zancen bangare ko bangare insha Allah ta'ala nan da kwanaki kaɗan kuma za mu yi nazari mu gani in ba su ɗauki matakan nuna alamun sun ji abin da muka faɗi ba to insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin wannan ɗauka wannan matakai illa masha Allah inda za mu ganin baya gare su. Malam Nuhu a Najeriya kaga akwai kungiyar gwagwarmaya wadda ake cewa Bring Back Our Girls ita zaman dirshin take akan yaran ɗalibai Chibok da aka sace. Kuna da wani shiri na shirya kamar wani abu kamar wannan? A'a, ai mu ka san kamin wannan gazancen su su fara, ai mu jima muna yi. Yau wannan da kace ga muna na ko yau shekara mu biyu muna yin ta. Ba yanzu ne muka fara ba. ba yau bane za mu neman hanyar da za mu bi tun yau shekara ashirin da biyar muke wannan kokowa waɗanda muka ba amana suka zalunci a ƙasa suka cuci amana suka ci amana ƙasa suka ci amana al'umma ya zama zamanto yau su ke iko a Nijar su ke iko babu abin daga hana mun kori waɗancan jiya yau ma su ma in ta cancanta a kore su duk abin da za a yi na a tilastar ai iko milki na gari wanda zai taimaka ma al'umma mu shi muke kenan babu zanta a nuna zanta a siyasa ce har ka ina mu da siyasar da ba ta unwani al'umma ina mu da siyasar da ba ta cikin kasa ina mu da gwamnatin da babu ruwan shi da mutuncin kasa abin da ya dame shi eh, eh, eh, su sai da kasa su sai da mutuncin su ko dan su suna neman su kare samu iko ko ta wani hali su ci gaba da danne mutane da mulkin kama karya wannan ya kare insha Allah ta'ala wannan zancen ya kare madala nuhu arzika kenan shugaban kungiyar fararen hula a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar mun gode sosai nuhu arzika madalla yanzu kuma ga grace ta kawo shirin bishara Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin yana Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau inda ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taronta na ƙasa karan farko sakamakon tashe-tashen hankali da membobin ikkilisiyar suka yi fama da su a jihar Adamawa inda cibiyar ikkilisiyar take wanda ya sanadin rasa matsugunan membobinta da dama. Martha Steven Jimo wakiliyar DCC Jos a wajen taron ta bayyana ma wakiliyar mu Zainab Babaji irin haɗin kan da suke nema daga al'umma. Kira da muke shine waɗanda sun samu kansu a cikin halin da kamar na da su yi kokari su taimaka ma waɗanda suna cikin damuwa gwamnati kuma wannan mataki da suka ɗauka na yaki waɗannan 'yan ɓata gari ɗin nan yana da kyau su ci gaba da shi sannan kuma kwanan baya ma shi gwamnati ma sun aiko mana abinci a nan da aka raba ma mutane da da dama na cikin jos da dai saura wurare suna ta kawo kayan abinci kudade da sutura to jama'a suna kokari addu'a na shine ubangiji ya kara musu karfi domin a lura da waɗanda ba su da shi domin mu tafi tare mu rage wahala ma waɗanda sun samu kansu a cikin wannan tashin hankali. Roda Aimu kuma ni ne chairman na planning committee na taruwan majalisa na 2015 taruwan majalisa na 2015 ah, taruwa ce wadda take haɗa kan dukkan fastoci na ikkilisiyan 'yan uwa a najeriya da kuma wakilai na dukkan ikkilisiyoyi ikkilisiyan 'yan uwa a najeriya da kuma fastoci waɗanda suka yi ritaya wanda suka yi aiki da ikkilisiyan 'yan uwa a najeriya sa'annan kuma da turawanmu kawayenmu wanda suke daga amerika da kuma kasashe na turai so babban taruwa ce ita ce ta taruwa wadda ta fi gagaruma a cikin ikkilisiyar iwayen e to da yake na ganka matashi kuma kun taso daga can jihar adamawa inda cibiyar wannan Ikilisiya ikkilisiya take waɗanne matsaloli ne ku matasa kuka fuskanta musamman a lokacin waɗannan tashe-tashen hankula sannan yaya kuka karfafa mambobinku wato masu bin almasihu matsaloli da aka shiga ya fi gaban misali abinda zai sa mutane su fanzama su bar gidajensu abinda zai wahala da zai kai uwa ta so jefar da yatta ko ɗanta ai ture ya kai bango matasa sun shiga wani hali na kakani kayi domin duk wannan abun idan ta taso galibi yana karewa akan matasa ne saboda haka a halin da matasa yanzu a haka suke ciki a cikin ikkilisiya an raba su da makarantu an raba su da ayyukansu an raba su da abubuwa da yawa na yau da kullum a hali da kenan matasa suka shiga game da yadda muke karfafa a matasa da kuma 'ya'yan ikkilisiya baki daya shine muna daɗa fadakar da mutane cewa almasihu yesu shugaban ban gaskiyarmu gaskiyarmu ya riga ya faɗakar da mu ya riga ya gaya mana cewa lokaci na zuwa da za mu fuskanci irin waɗannan matsaloli amma mu jimre domin littafi mai sarki ya ce iyakan waɗanda suka jimre har zuwa matuka su ne za su tsira to muna karfafa mutane cewa waɗannan abubuwa da muke karanta cikin littafi mai sarki alamu na ƙarshen zamani to lokacin fa ya zo saboda haka kowa ya dage cikin ban gaskiyarsa da yake kana matashi har yanzu waɗanne shirye-shirye kuke yi na inganta ganin kamar tunda matasan nan sun tagayyara ku inganta rayuwansu ta hanyar sana'o'i ko kuma ku karfafa su dai yadda za su nemi abin kansu kamar yadda kika sani idan mutum ya fada cikin wahala bukata na fari shine me zai ci bayan ciki ya koshi ina zai kwanta bayan ya samu makwanci to me zai yi domin ya ci gaba da rayuwa to abin da ikilisiya ta yi da wannan damuwa ta tashi da farko shine a tabbatar mutane sun samu abin da za su ci a tabbatar kuma sun samu matsaguni ikilisiya ta yi kokari ta tana da wurare daban-daban idda dai aka dan tsugunar da mutane waɗansu wurare ma an sayi filaye domin mutane su iya gini ga waɗanda ba su da zuciya su sake koma inda aka kore su sa'annan har yanzu ecclesia ta kinkiro wata, wata department ana kiranta relief department a cikin ayyukanta za ta koyas da mutane yadda za su manta da abubuwa da sirga sun faru sa'annan kuma a biyo baya da yadda za a koya ma mutane sana'a domin wani watakila aikinsa noma ne ya bar inda noman yake yanzu ya zo wani wuri da bashi da gona bashi da gonan kakansa a wurin amma dole kuma ya rayuwa irin waɗannan dole a koya musu kananan masana'antu da za su iya koya su yi domin su ci gaba da rayuwa wannan shine tunani da ikkilisiya take ciki to amma akwai har yanzu waɗansu matsalolin da kake ganin ya kamata duniya ta sani a gaskiya muna kira bisa ga duniya muna gode wa 'yan jaridu suna ɗan kokari sosai domin su yada abubuwa da suke faruwa amma har yanzu ina gani kamar mutane da yawa a duniya sun jahilci ainihin abubuwa da ke faruwa da irin wahaloli da mutane suke a ciki ina so in sanarwa duniya duniya fa ta sani cewa gabas maso kudancin najeriya tana cikin a matsi sosai mutane suna cikin wahala bai dade ba na taso daga chibok na je chibok domin ni mutumin chibok ne na ga irin wahaloli da mutane suke ciki Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen nasarar shirin da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Madalla a gai da Grace. Kafin makarkarar shirin ga Mahmud ya kawo takaitattun labaran duniya. To shugaba Barack Obama na Amurka ya isa Jamus inda ke yake halartar taron koli na kasashen duniya bakwai da suka fi karfin tattalin arziki na G7. An ga Mr. Obama a wani wato a wajen taron wanda ake kira Bavarian Village tare da shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel. yayin da ake dakon jawaban da shugabannin za su wato gabatar a wannan taro shugaba obama ya ce yana sa ran zai gana da takwarar aikinsa makel a gefen taron kan makomar dangantakar kasashen biyu da kuma yadda za su fuskanci batun takurawar da rasha ke yi wa ukraine a nata bangaren dai makel ta kwatanta amurka a matsayin kawa da abokiyar hulɗa wani jami'in tsaron birtaniya ya ce sun samu rahotannin da ke cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da ƙasar libya na shirin tsallaka tekun mediterranean mai cike da haɗari domin samun ingantaccen rayuwa a nahiyar turai captain nick cook prest ya ce akwai bayanai da ke nuna cewa wasu bakin haure 450 zuwa 500 suna jira a bakin teku domin a kwashe su zuwa nahiyar turai daga libyan a yau lahadi ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce an aika da wani jirgin ruwan kasar mai suna bulwark ya ceci wasu bakin haure 500 bayan da wani jirgi mai saukar ungulu ya hangi kwale-kwalensu yana galantoyi a kan tekun dakarun kasar isra'ila sun tabbatar da kai wani hari na sama a arewacin yankin gaza wannan a cewar dakarun martani ne ga harbo roka da yankuna da ke karkashin hamas suka yi zuwa kudancin isra'ilan ya zuwa yau lahadi babu bayanai da ke nuna ko akwai wanda ya jikkata a waɗannan wato harhare a ɓangarorin biyu madalla mamu da takaitattun labaran duniya jama'a abinda shirin nan baki ɗaya a yau ta da kenan sai kuma da sanya asuba don Allah ya saka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu zan bajan shi Mahmud Lalo da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Doris Darson ita ta da sauti ta bada umarni sai injinan mu Bill Andreadis ne Bello Galadanci. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc cewa mu kasance a cikin lafiya da walwala salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.